malam mai biredi ina jinjina muku saboda irin yadda kuka damu da abin da yake damu wakani da allah a kusan zan iya cewa a ɗaiɗaikunku ina ganin ana yi wannan aikin amma dai gaskiya musamman a nan yankin ban san wani mutum da ya shahara ba ta hanyar ya je binciko matsala ya sa a taimaki mutane saboda wata irin wannan hanyar kamar yadda wannan kafar suke yi mai biredi kofar ba kowane mai karatu ke iya tare wannan kofar ba ina rantse muku da Allah wallahi bayan imani da Allah da mutum zai ban san wani abu da zai yi ba wanda Allah zai taimake shi a rayuwa irin a ce ya samu wanda ya ɗara shi yana taimakonsa so a wannan aiki da kuka ɗauko na taimakon mutane a 'yan kwanakin nan kaɗai daga kafin ramadan zuwa yanzu mutanen da na san kun yi sababin da aka cire su cikin damuwa wallahi mallahu bihim alim allah kaɗai ya san adadinsu so da wannan nake ma wannan a gidan tv ko wannan kafa ta sadarwa mai biredi tv da izinin allah za mu ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa wajen muga an taimaki mutane wannan yasa in kuka yi abu sai mu ga karan farko daga cikin gudunmuwa da za mu bayar bari mu ɗauka daga gurin ku mu ɗora daga gurin mu don abin ya zama ya intisharin yadda za a da haka jama'a a duk sanda aka ga an ɗora wani abu wanda yake da alaka da ita wannan kafa din sabu ne da yake da alaka da mu wanda za a taimaki mutane da shi da izinin su wannan gidan tv ko kafa ta sadarwa ta mai biredi tv ni a kankin kai na ina muku addu'a sannan ina kira zuwa ga al'ummar musulmi su ci gaba da muku addu'a ku kanku Allah ya buɗe muku hanyoyin arziki fiye da yadda kuke neman arzikin ya ƙara muku basira da fahimta da yalwa da kayan aiki da za a ci gaba da yi ta wannan kafan don taimakon mutane a masu kallon mu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci kusan in ce a wannan rana maibiri tv ta yi babban kamu wanda wannan ba allah kusan dukkanin wani musulmi da ke najeriya da ma kasashen afirka da duniya baki daya kusan fuskar shi gare su ba bakuwar fuska bace domin domin karatuttukansa na addini da kuma azuzansa sukan shiga kunnuwan kusan lungu da saƙo a dukkanin a faɗin najeriya sai dai wannan karon ya zo a jihar zamfara ko ci kafin nan dai an ci waka baki mai daɗi algafar ta malam za mu so ka fara gabatar muna da kanka a wannan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabihi wa badu 'yan uwa masu saurare da kuma kallo a daidai wannan lokaci mu ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a dan uwa wanda mutane suka fi sanin shi da mai biredi tv sun kawo min ziyara ta alkhairi wannan gari na zamfara wannan shekara ta ta uku kenan ina yin tafsiri a cikinta kuma kafin wannan lokaci gari ne da na taɓa zama dama a cikin shi a matsayin ɗalibi na yi karatu a ciki akwai ɗaya daga cikin malaman da na yi karatu a gurin sai na na hanyar da shi bai mutu ba ana ce masa malam gado yana nan akan wuri ko bana ma insha Allah shigo wannan za mu je za mu kai masa ziyara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu gaskiyar magana a malam mai biredi ina jinjina muku saboda irin yadda kuka damu da abin da yake damun wato mutane kaga a farkon wahayi lokacin da aka fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi sanda ya dawo gida ya ce wa matarsa na na khadija zan miluni zan miluni zan miluni ku lullube ni sai suka lullube shi lokacin da ya ce mata laƙar to ala nafsi na nakari da ta ce wa manna Allah kalla wallahi la zai kallahu abadan ta ce har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda na farko ta ce masa innaka latasilur rahim kana sadar da zumunci wata hamilul kal kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyinsa wa taksibul ma'adu abin da yake na amfani a cikin al'umma wanda ake buƙatar a samar annabi yakan yi kokari ya samar da shi wannan tun kafin ba Allah ya aiko shi a matsayin annabi sannan wata daifi kana girmama bakon duk da ya sauka ka sannan watu ino ala na wa'ibul haq mutumin da ya samu kansa cikin matsala an danne haƙƙinsa an rasa wa zai tashi ya je ya karɓo haƙƙin annabi yakan tashi ya shiga ya fita ya ga cewa an karɓo wa mai haƙƙi haƙƙinsa su wa'annan dalilan ta tattara kawai ta yi hukuncin cewa ko ma ya faru sanin cewa annabi yana da waɗannan ɗabi'un ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so kamar yadda na sha faɗa cewa akwai ayyukan da zaka ga asalinsu na duniya ne idan niyya ta gyaru to me shi sai tsira a lahira akwai aikin da na lahira ne in niyya ta lalace tsira me shi sai wato ya samu matsala a lahira a addinin musulunci kamar da na sha faɗa ma wasu mutane nake cewa kowa da irin gudunmawar da zai iya bayarwa kuma kowa da irin baiwar da Allah ya masa yana daga cikin abin da nake jan hankalin malamai a duk munasaba in ta kama na daga cikin kurakuran da muke yi dole mu yadda ko kai da kake malamin falalar ta malanta ba a hannunka take ba hannun Allah take ya ga dama a yi maka su kan mu ɗauka cewa dole sai mun san komai sai mun iya komai sai mun fi kowa so me yasa na ka wannan magana idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga dama duk sahabbai yana so ya ɗora kowa akan munbari ya zama mai wa'azi zai iya yi amma kuma ba haka bane ne balma waɗanda suka shahara da karatu da fatawa da karantarwa cikin sahabbai ba su wuce kaso ashirin cikin ɗari ba a daidai lokacin da kana iya ganin wani bai shaharar da karatu da ruwayar hadisi ba amma ya tare kofar da ba duk mai ruwayan hadisi da karatu ke iya tare wannan kofa ba misali yanzu mu khalid bin walid kaga ko ɗalibi ne kai kana karatu da wuya ka ci karo da hadisin da za a ce maka khalid bin walid ya ruwaito amma khalid ya tare ma musulunci kofar da ba kowa ke iya tare ta ba so in muka yadda da wannan kana malami kai da akwai abin da kake iya akwai abin da baka iyawa wani ne zai iya to sai a raba aikin ta inda kake iya yi kai ta inda wani ke iya yi sai a ainihin wato a haɗu a yi so tsakani da allah a kusan zan iya cewa a ɗaiɗaikunku ina ganin ana yi wannan aikin amma dai gaskiya musamman a nan yankin ban san wani mutum da ya shahara ba ta hanyar ya je binciko matsala ya sa a taimaki mutane saboda ta irin wannan hanyar kamar yadda wannan kafar suke yi mai biredi tv lokacin da muka shi yasa mu ba mu cika damuwa ba kasan akwai waɗanda a shafukan su kasance wasu malamai sun riga sun yi ka'ida su dai su dai in ba su ba a isa a ga kowa a shafinsu ba su mu kuma shafukan mu ba haka suke ba wanda ke bibiya ba wanda zai ce fuska ta kaɗai ake gani a shafukanmu a matsayina na mai karantarwa a'a don da muka ga wani abinsa yana da amfanin da zai amfani mutane mukan ɗauko to daga ciki har da aikin da kuke na taimakon mutane kun tare kofar da ba kowane mai karatu ke iya tare wannan kofar ba ina rantse muku da allah wallahi bayan imani da allah da mutum zai ban san wani abu da zai yi ba wanda allah zai taimake shi a rayuwa irin a ce ya samu wanda ya ɗara shi yana taimakonsa so a wannan aiki da kuka ɗauko na taimakon mutane a 'yan kwanakin nan kaɗai daga kafin ramadan zuwa yanzu mutanen da na san kun yi sababin da aka cire su cikin damuwa wallahi mallahu bihim alim allah kaɗai ya san adadinsu so da wannan nake ma wannan a gidan tv wannan kafa ta sadarwa mai biredi tv da izinin allah za mu ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa wajen mu ga an taimaki mutane wannan yasa in kuka yi abu sai mu ga karan farko daga cikin gudunmuwa da za mu bayar bari mu ɗauka daga gurinku mu ɗora daga gurinmu don abin ya zama ya intisharin yadda za a samu a bayar da gudunmawa da taimako so saboda haka sanda muka saka ina ganin wani bidiyo daga cikin bidiyon matar da kuka je kuka ɗauko akan mai cin ganyen dankalin nan wasu sun yi ta kokarin su yi wannan abin daga gurinmu ne muka ce eh, tana an gani shi a kan shafinmu daga gurin mu ne so da haka jama'a a duk sanda aka ga an dora wani abu wanda yake da alaka da ita wannan kafa din sabu ne da yake da alaka da mu wanda za a taimaki mutane da shi da izinin allah subhanahu wa ta'ala wannan bayan allah suna buƙatar addu'o'i na alkhairi tsayuwa da irin wannan aiki a daidai lokacin da ake cikin wannan yanayi so yana da matukar amfani kiran da zan zuwa ga jama'a waɗanda suke saurare sanda da aka ce ga wani abu a based on wannan na fahimci cewa har yanzu al'ummar nan akwai alkhairi a cikin ta sanda galibi in kuka na ga matsala idan na yi ƙoƙarin biyowa dan inda sai ka faɗa min cewa ai an riga ma an magance ta wasu sun riga sun ɗauki nauyinta jiya mun yi magana da alhaji habibu ɗaya daga cikin marigayi 'ya'yan marigayi malam saraja rabi allah ya ji kansa to magana da muka yi da shi doguwa ce har na ci masa akwai lokutan da ban cika zargin masu kuɗi ba idan sun ƙi ba da kuɗinsu wajen aikin alkhairi hanyar da ake zuwa da ita ta neman taimakon ita kanta tana da matsala ka lura yawa so saboda haka dole ne mu adalci ga mutane ka kullum mu ta zargin cewa a masu kuɗi ba sa taimako ba sa yin abin da ya kamata a'a ni dai tumi bana daga cikin wanda zan ce in na kira a mafi yawan lokuta na ce a zo a taimaka ga mutane sun ƙi so sannan kuma mu kanmu masu addini da karantarwa ya kamata mu ji tsoron Allah mu duba Allah mu ga cewa akwai lokutan da mutum yana iya ɗaukan naira miliyan ɗari ya bare ce aikin addini amma da zai biyo sahu watakila inda aka ce mai za a aiki da wuya a iya nuna mai aikin naira miliyan goma so kaga dole ne ta bakin bahaushe in ka biki jaki dole ka dawo ka biki tanki in ka faɗi matsalan masu kuɗi sun kame sun ki taimaka to ta yi ba mamaki wasu sun bayar da sunan a yi abin da ya kamata da ba a yi ba sai suka kame sai suka daina yi. saboda haka wannan shine kiran da zan yi daga ƙarshe kiran da nake yi idan an samu irin wannan an ce a taimaka to abinda Allah ya ce da fiƙo zo sa'atin min sa'ati mai kuɗi wanda Allah ya bashi dukiya da yawa yana da wadata to ya bayar gwargwadon arzikinsa hakanan wa min qudira alaihi rizquhu wanda aka kukunta arzikinsa shi ma talaka ne Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allahu ya ciyar gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi shi taimako na kuɗi na dukiya tarbiyya ce idan ba kai koya ma kanka ba kana samun kaɗan ka bayar ka ginu a haka to ko ka samu mai yawa wata rana wallahi ba za ka iya bara ba sannan mu sani cewa ita lahiran nan fa wallahi da gaske ne za a je ta kuma wallahi duk wanda ba shi amfani da damarsa ba igina lahirar da shi. sanda ya ala mai dama ta rayuwa kar yi tsammanin idan babu shi nan da shi rayuwar ta kware wai akwai wanda zai gina mai lahirar a madadin shi wallahi duk wanda ya haka ya yaudare kan shi saboda haka kiran da nake yi zuwa ga mutane a shine dan Allah sanda da aka ce an fitar da wani abu irin wannan ana buƙatar a taimaki wani ko wasu ko wata al'umma kana da hali a cikin abin da kake da shi kana ganin ɗan kaɗan ne ko dubu ɗaya ko ɗari biyar kai ko ɗari biyu ce a maimakon ka kame ka ƙi Allah ya san abin da yi ba kowa ita dama dukiya a hannun ɗan adam Allah ce la tubula wunna sai na jarrabe ku fi amwalikum cikin dukiyar ku yana daga cikin ibtila'in duk inda zaka ga Allah ya raba kuɗi wasu guraren zaka ji ya ce wa atal mala za su ɗauki kuɗinsu su bara ala hubbihi suna son kuɗin wa za su ba zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina wa fir riqabi kaga waɗannan yan uwa na kusa miskini da maraya da matafi da wajen yan tauya daga haka maganan aljanna da yi innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tabjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama za su ciyar da abinci ala hubbi suna son kuɗin gawa miskinan wa yatiman wa asira da haka ba wai ba a son kuɗin ba ne a'a kana son kuɗin jarrabawa ce Allah zai maka ya gani za ka iya haƙura da su ka bayar saboda neman yarda Allah kuma wallahi wannan alkawarin da Allah ya ɗauka to ma an min shay'in duk abin da kuka ɗauka kuka bayar na wani abu Allah ya alkawari ya ce fa huwa yukhlifuhu Allah subhanahu wa ta'ala zai ninninka muku shi wannan abu su wannan gidan tv ko kafa ta sadarwa ta mai biredi tv ni a kankin kaina ina muku addu'a sannan ina kira zuwa ga al'ummar musulmi su ci gaba da muku addu'a ku kanku Allah ya buɗe muku hanyoyin arziki fiye da yadda kuke neman arzikin ya ƙara muku basira da fahimta da yalwa da kayan aiki da za a ci gaba da yi ta wannan kafan don taimakon mutane.